يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna litinin bakwai ga watan ramadan hijira biyu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna muna sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya in ba manta ba muna cikin suratul anfal a wannan makaranta ta mu ta ramadan da take gudana ƙoƙarin karanta alƙur'ani da sanin ma'anoninsa da kuma addu'a Allah ya azurta mu aiki da shi muna cikin suratul anfal a jiya mun tsaya kan aya ta 43 yau zamu ɗora kan aya ta 44 na'am sai Allah ya ce arba'in za mu tashi ta arba'in da biyar ko jiya ta arba'in da hudu za mu tashi ta arba'in da biyar ce fanka babban ba za a rage ta iska ta cewa wacce a waccan iska ta tana damu mu har ana su rage ta ko su rage ta فاسكتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين na'am Allah malaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fa'atan fasbutu idan kun haɗu da wata jama'a ta mayaka na abokan gaba fasbutu ku tabbata ku dage wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun kuma ku yi ta ambaton Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun lallai za ku sami rabauta وأطيعوا الله ورسوله ku bi كبما زنسا ولا تنازعوا kada ku jayayya ku yi musu tsakaninku ku rarraba fatafshalu sai ƙarfinku ya tafi sai ku sami wato ainihin rarrabuwa ku sami rauni kenan ko ku sami karaya shine fatafshalu sai ku sami karaya wa tadhhabu hukum ƙarfinku ya tafi wasbiru ku yi haƙuri inna allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu haƙuri waɗannan ayoyi guda biyu muka duba ayoyi da suka kunshi wato gina rayuwa ta al'umma an yi yaƙin badar sahabbai sun gama an ci nasara an kai gagaci an sami ganima to shi musulunci kullum reno yake yi sannan ɗabi'a ta ɗan adam yakan iya haƙuri da junansa sada yake cikin rauni amma daga ran da kuma ya fara samun yalwa da wadata to kuma in ba sa'a sai a dawo kuma yaƙi cikin gida sai kuma a dawo a fara faɗa na cikin gida to ne ake gaya mana tarbiyya ta musulunci da halaye irin na sahabbai abinda Allah ya umarce su mu ma kuma wannan umarni nasu ya shafe mu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan fasbutu in kun haɗu da tawaga ta yaƙi a badar ne ko a ina ne har yau har gobe abu na farko na cin nasara shine ku tabbata ma'ana ku jure kar ku ce yawan su da makaminsu in dai har an yanke za yaƙin za a yi to a shine fasbutu kenan wannan shine hanyar cin nasara ku haɗa kanku ku sami tabbata kar a rarraba kamar yadda aka yi a yakin badar waskurullaha kathiran sannan ku ambaci Allah ambato mai yawa la'allakum tuflihun lallai za ku sami rabauta daga cikin sabubban nasara kullum shine ambatan Allah duk halin da kake ciki kar ka manta da masoyinka kar ka manta da wanda kai kake ƙauna kana cikin jin daɗi ne kana cikin ƙunci kana cikin yanayi na yaƙi to kar ka manta da wanda kake ƙauna wanda kake ƙauna shine Allah to kada gumurzu na yaƙi ya sa ka manta da Allah mu yanzu abin da ke faruwa sai da aka shiga damuwa da ƙunci to kuma sai a manta da Allah sai a tafi wurin ɗan gori wurin boka wurin malamin tsibu kuma a fara wasu surutai da zantuttuka ana jin su ne mafita to ba wannan Allah ya ce ba sadda kuka haɗu da abokan gaba ku tabbata sannan kuma ku riƙa ambatan Allah ambato mai yawa shi yasa kun ga ba ɗauke sallah ba har ga mayaki ko kana ana halin yaki lokacin sallah ya ce aka a yi ta rijalan bana." a ƙafa ana tafiya ko akan abin hawa in dai lokacin yan sallah yayi a yi ta kawai ko tafiya ake haka za a yi ta ana tafiya ana yi ko akan abin hawa ake saboda me yanayi na kunci da halin kakane yi bai sa ka da masoyinka bai sa kuma kamanta kai da wanda yake son ka Allah shi ke son muminai ko muminai su suke son Allah wannan ambatan Allah shine Allah zai kalla sai ya ba ku taimako amma daga sada kuka manta da Allah to sai fa Allah ya kyale ku har wa yau daga cikin sabubban nasara shine wa Allah wa rasulahu ku bi Allah kuma ku bi manzansa kaga sabubban nasara shine bin Allah shi ko da'a ga Allah shine imtisalu awamirihi wa shinabi nawahihi bin awamir nasa abinda yace kai kai wanda ya hane ka ka hannu wannan shi ake kira taqawa kuma shi ake kira da'atullah to ku bi Allah ku bi manzo yana cikin sabubban nasara a rayuwa da kuma gina al'umma Allah ya ce wala tanaza'u kar ku samu kar ku rarraba kar ku sami kuma yanzu cece ku ce tsakaninku yanzu an ci nasara gwamnati ta fara zama ga shara an sami ganima to kuma kada ku yadda shedan ya shigo tsakaninku domin sannan shaidan ke zuwa an ci nasara to kuma sai ya zo ya saɗaɗo a cikinku sai ya sa a tanazo tsakanin ku jayayya kenan wane ya ce kaza wane ya ce kaza ya ta ce kuka haka je yakin badar suka hanyoyi na nasara an same su a yakin badar nasarar shine sahabbai da annabi ya ce su fita suka fita duk abin da ya ce su yi su yi Allah ya yi umarni manzo ya yi umarni sahabbai duk sun bi sai me zai zo sai taimakon Allah to haka za ku ci gaba da wannan ɗabi'ar har tashin kiyama ku muminai kada ku yadda ku sami fashal kada ku duk ku sami shi ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza a kasa samun alƙibla ɗaya fatafshadu sai ƙarfin ku ya tafi sai ku karye wato wasbiru daga cikin sabubban da ake cin nasara shi ne haƙuri ku yi haƙuri da in za ba zai yi ita rayuwa ka yi kai kaɗai ba sai da sauran ka ƴan uwanka musulmi to in kuma za ku haɗu sai an sami haƙuri sannan zaman zai yi domin za a rika samun wani na taɓa haƙƙin wani ko wani na taɓa mutuncin wani ko wani na yi wani ba daidai ba <clears throat> to a wannan lokaci wasbiru ku yi haƙuri inna allaha ma'as sabiri lalle Allah yana tare da masu haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri to idan Allah na tare da kai wa kuma kake nema ya zama tare da kai to kuma siffar ita za mu riƙa fahimta yan uwa me za ka yi Allah ya zama tare da kai shine haƙuri shi kai haƙuri malamai suka ce iri uku ne haƙuri akan bin Allah dokokin Allah ko zuciyarka ba ta so wani umarni ya zo na Allah na manzo to ka haƙura ka bi wannan haƙuri ne mai wahala haƙuri na biyu shine haƙuri akan barin saɓan Allah zuciyarka tana so wasu suna nema su jaka amma Allah ya hana manzansa ya hana ka haƙura ka danna zuciyarka ka hana ta ka bar wannan abin shi ma haƙuri ne mai wahala haƙuri na uku shine haƙuri akan makadir na ubangiji abinda Allah ya ƙadarto maka na ƙudurarsa talauci ne ƙaƙanikayi ne wata rashin lafiya ce wani zazzaɓi ne wasu iyali ne wani duk dai wannan sunansu makadir to da Allah ya kaddaro maka abin shi ma ka yi haƙuri kan wannan musiba da aka jarabce ka dama so ake a ga za ka haƙura ko za ka yi raki ko za ka kai kukanka inda bai dace ba waɗannan su ne aka haɗa ake cewa ku yi haƙuri wanda diye waɗannan guda uku nan to inna Allah ma asabiri lalle Allah yana tare da masu haƙuri za su ga abin da suke so in ko Allah na tare da bawa to lalle wannan Allah ya ji da wato wannan bawa ya ji daɗi domin Allah shine gatansa ya inganta cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam wato yake cewa ya ayyuhan nas yana ma sahabbansa bayan rana ta karya kenan ya tsaya yana masu huluba ya ce ya ayyuhan nas la tatamannu liqa al adu ya ku mutane kar ku yi fatan haɗuwa da abokan gaba was'alullaha al'afiyata ku rika neman Allah lafiya fa iza muhun fasbiru amma idan ku kuka gamu da su kuka haɗu da su to ku yi haƙuri wa'lamu anna aljannata tahta dhilali siyo, ku sani lallai aljanna tana ƙarƙashin inuwar takubba haka annabi ya faɗi a cikin wannan ingantaccen hadisi sannan bayan nan addu'a da cewa ku ambaci Allah ambato mai yawa malaman tafsiri suka ce shine sai annabi ya riƙa masala mana irin addu'a da ake musamman a fagen yaƙi sai ya riƙa ce Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim addu'a da annabi ya riƙa yi kenan yana cewa ya Allah wanda ya saukar da littafi ya Allah wanda yake gudanar da giragizai sannan wato ainihin wanda yake rusa ƙungiyoyi na kafirai ihzimhum ya Allah ka rusa su wansurna alaihim kuma ka taimake mu a kansu to kaga wannan haka ya kamata addu'a ka ka rika tawassuli kun ga annabi in zai addu'a sai ma Allah kirari ya mai kaza ya mai kaza ya mai kaza wasu ne da Allah ke da su ba mai irin su to Allah yana so a gaya mai shi yasa Allah ke cewa in za ku roƙi Allah ku roƙe shi da sunayensa eh ko Allah yana da sunaye kyawawa in za ku yi addu'a ku roƙe shi da su to kaga nan annabi sai da ya ce Allahumma munzilal kitabi Allah wanda ya saukar da littafi akwai wanda ya saukar da littafi in ba Allah ba sannan wa mujiriyar sahab mai gudanar da giragizai ba wanda isa ya motsa wani girgije in ba Allah ba kaga kana ta faɗa ma Allah wani aiki nashi da yake kuma ba mai sai shi sannan kuma sai ka zo ka cewa hazimal ahzabi ya mai ruguza rundunoni na kafirai ihzimhum ya Allah ruguza su sannan wansurna alaihim ka taimake mu akan su kaga annabi yana yaki yana roƙon Allah kenan duk halin da ake ciki na kakanika yi mun ji a baya annabi da aka je badar aka yi masa wata rumfa ya shiga ya ta addu'a har mayafinsa yana faduwa ana mai masa wannan ashe kun ga kenan idan irin wannan yanayi annabi bai manta da mahalicinsa ba yana addu'a to ina ga mu da wani abu ya samu na bala'i sai surutu a baki sai surutu a facebook a twitter a whatsapp surutu iri-iri wanda ba shi bane magani addu'an nan da za mu koma kuma mu gyara aikin mu kamar a da muka ji ya yi na amanu a Allah wa a rasula mu dawo mu koma ya zama alaƙa mu da Allah ta zama mai kyau shi ne cikin malamai yake wani malami yake cewa wato abubuwan da ake gina al'umma da su al'umma ta ginu kamar yanzu mu Najeriya uka duba ne ma suke ta wargaje ta lalace duk so ake a wargaza al'ummar gaba ɗaya to me ne ya kamata mu yanzu musamman mu 'yan arewa sai mu dawo mu jajirce mu duba ina muka yi rauni ina muka yi sakaci wani ɓanna muke a ban ƙasa wani taɓargaza ake wani saƙo ake yi ya yaran mu tarbiyyar su ya matanmu ya zamantakewa mu mu'amalan mu duk yaya abubuwan mu suke mu da mu waya mu gyara ko mu jajirce wajen gyarawa kasuwancin mu ya yake hmm? babu cin ba cin amana juna babu karya kasuwancin duk waɗannan to muka dawo za mu gyara akwai buƙatar jajircewa kamar da annabi ya jajirce sadda aka je badar sannan akwai buƙatar yawan wato ainihin yin addu'a kenan yawan ambatan Allah kar ka gaji ka ce addu'a mun yi mun gaji har yau ba mu ga karɓawa ba a'a wannan ba magana ce ta mumini ba shi ai mumini kulina addu'a a matsayin ibada sadda kai ɗaga hannu ka roƙi Allah ka yi ibada lada za a baka na biyu ka bi Allah na uku ka yi koyi da manzo sannan kuma abin da kake roƙan ko a baka shi yanzu ko a baka ladan addu'a ka a baka ladan addu'a ko a jinkirta maka sakamakonsa sai gobe kiyama ko a jinkirta sai can kama manta a baka sakamakon kaga kenan mumini duk sai da ya addu'a addu'a ba ta faduwa ƙasa banza to mu yanzu gaggawa yanzu muke so a yi a gama wannan ya saba ma yadda manzo sallam shi kullun yake yin addu'a sannan biyayya ga Allah biyayya ga manzo yana cikin abin da ke gina al'umma biyayya biyayya ga Allah sai mu duba mu ga rayuwar mu yau ya take da can kakanninmu ilimin su bai kai irin namu ba yanzu da yadda suke amma in ka dube su akwai alama ta tsoron Allah alama ta tsoron Allah za ga da suke kafa kafa da taba dukiyar wani da taba kayan wani da taɓa mutuncin wani yau fa sai ka ga makwabci da makwabci ana cin amanar juna abubuwa duka tarbiya babu mutum ɗaya ya isa ya faɗi da yau babu to sai mun dawo mun gyara wannan biyayya tsakaninmu da Allah sannan kuma haɗin kai in dai ana so a ci gaba ko a menene ne sai an sami haɗin kai haɗin kai a kasuwancin mu ba wance zai karya wancan wancan ya murkushe wancan wancan ya oda ya karya wancan wancan haka dai ba za mu kai labari ba haka siyasar mu ba za mu zo muna da manufa guda ba me muke so mu cimma a'a sai dai wancan ya soki wancan wancan ya tura sojojin baka su aibata wancan wancan ya tura wancan su ma su aibata wancan haka dai da a tsakankanin mu saboda siyasa kawai yana haɗin kai a nan wurin in ka dawo ɗaliban ilimi su ma haka abin shaidan bai bar su ba sai ga su ma tsakanin su wannan so yake ce wani bai iya ba shi ya iya wani bai iya ba shi ya iya shi ma zai ja daga ya kafa nashi sansani wancan ma haka babu haɗin kai daidai da na unguwa ku haɗa kai ku zama murya ɗaya sai ka ga babu to kuma yana cikin sababin cin nasara kamar yadda muka ji a wannan ayar shine haɗin kai gaba ɗaya na al'umma musulmi su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya malamai suka ce shine haƙuri da juna yana daga cikin abin da ake cin nasara da gina al'umma shine haƙuri da juna ba za a taba cin nasara ba sai an haƙura da juna yanzu ka dubi zaman da ake ina haƙuri babu haƙuri haƙurin nan mun ji shine abin muka faɗi ɗazu ba yanda za a yi a ci nasara sai an yi haƙuri ku dubi haƙurin da annabi haƙurin zamansa a makka abin aka yi ta mai duk ya ce haƙuri na jurewa da ya dawo makka ma ba a bashi ba aka biyo shi ya ta haƙuri har Allah ya tabbatar da abin da ya tabbatar kuma muna so al'umma mu ta ginu lallai ayoyin nan su za mu kalla يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ما الله يتي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط نعم زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم يوم من الناس وإني جار لكم نعم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب نعم الله مدوكك يتي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا kada ku kasance ku muminai kamar waɗannan da suka fito daga gidaddajinsu baɗaran suna masu alfahari da takama, taƙama wari'a'an nasi suna masu nuna ma mutane abin da suke yi a zo a ga su ga su sune isassu su duna an sabilillah kuma suke toshe mutane gabarin hanya Allah to kar ku zama irin su wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kewayewa ne game da da kuma sanin duk abin da suke ilimin Allah da sanin sa yana kewaye game da duk abin da suke aikatawa wa izi zayyana lahumush shaytanu a'malahum ka tuna lokacin da su shaiɗan ya zayyana masu ayyukansu ya ƙawata musu. abin da suke suka rika ganin daidai ne wa ya ce masu la ghaliba kumul yau yawma minan nas ba wasu ku a yau ba wasu mutane da za su rinjaye ku ba wasu mutane da za su murkushe ku ku ne kun fi ƙarfinsu, ku ne sama da su wa inni jarun lakum kuma ni zan makwabtace ku duk abin da za ku ina nan kusa da ku zan kawo ɗai ɗauki na zan tallafa maku falamma tara'atil fi'atani yayin da tara'atil fi'atani jama'u guda biyun ƙungiyoyi biyu suka ga juna aka zo a wato baki da baki ko kuma sansani da sansani ga jama'ar musulmi ƙarƙashin jagorancin sallallahu alaihi wasallam ga jama'ar abu jahal bisa jagorancin iblis to yayin da fa aka zo kuma tara'atil fi'atani Bangarori biyu aka yi ido da ido na kasa ala a ƙibai shi wancan iblis da ya zuga su ya ce ku je ni zan tsaya maku ba ku da mai rinjaye ku ina tare da ku a lokacin na kasa ala a ƙibai sai ya juya ya gudu da baya ya koma da baya ya tsere wa ƙala ya ce inni bari minkum ya ce ni mai barranta ne daga gare ku ma'ana ba ni ba ku kuje ku da kanku inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ku ba ku gani na kyalla na hangi jibrilu da tawagar shi ta mala'iku saboda haka ni ina ganin abin da ku ba ku gani inni akhafullah ni ina jin tsoron Allah wai shaitan ne ce ina jin tsoron Allah wallahu shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne to wannan da ana ta ba mu labarin yakin badar ne yadda ya kasance da irin abubuwan da suka biyo bayan shi wala ta kunu aka ce mana mu musulmi al'umman manzo kar ku kasance wato kallabi na kharaju min diyarihim badaran kar ku zama kamar mutanen nan da suka fito daga gidajensu suna masu takama da jiji da kai malaman tafsiri suka ce shine abu jahal in ba ku manta ba mun ka karanta shi a baya shine lokacin da waccan tawaga ta kasuwanci ta abu sufiyan ta kewaye ta samu ta tsira aka gaya mashi dama abin da ya samu ka ce ku fito don ku kare dukiyarku to mun tsira ku dawo kar ku isa abu sufyan ya gaya masu abu jahal ya ce a'a ai mu ba za mu ji wannan magana ba taka kuna ganewa lamma kila lahu yayin da aka ce da shi inna la'ira qad naja farji'u wancan ayari na kayan kasuwanci ya tsira ku dawo kar ku isa filin badar din nan qala sai ce la wallah la wallahi ya rantsi da Allah yace me yace lanar narji'u ba za mu taba dawa ba hatta narida ma a badarin sai mun gangara wannan ruwa na badar wannan rijiyar da ke badar sai mun sha ruwanta sannan wannan harul juzur sai mun yanka raƙuma mun ci wa sharabul khamra sai mun sha giya mun tatil sannan ya ce wa ta'azifa alainal alqiya sai mata sun mana kiɗa sun rawa sun juya mun gani mun ji daɗi wata tahaddasul arabu bi makanina fiha yawmana abadan sannan larabawa labari ya bazu cikin kasashen laraba duk cewa mu ne mun isa ga abin da muka yi ga cin mutuncin da muka yi ga tsayar da muka yi kowa yi kun ji fa abin da fa shi Abuja ne ce kenan wata da aka ce yan uwan shi kafirai manya manyan suka zo suka yi mashi rada cewa kar aji ɗaya ya gaya ma ɗayan yadda shi ma wani ya gaya ma ɗayan yadda suka taho gaba ɗinsu aka samai a haƙura kar a je badar ɗin nan suka ce ya ce a'a ai sai an ji to da aka zo ɗin ma nan ma suka leƙa suka hango sahabbai kamar ‘yan kaɗan amma dai sun tsorata tunda a jefa masu tsoro suka ce a ja da baya a koma ya ce a'a ai sai an yi yaƙin nan to Allah ya riga hukunta min da hukunta min da karatun mu na je kiran ko to shine ake gaya mana daga cikin abin da ke kawo tasgaro a tafiya ta musulunci ka rika jin kai ka isa ka rika takama kamar yadda Abu Jahal yayi ka rika takama da dukiyarka ko iliminka ko mulkin ka ka rika kafafa ka rika jin wannan mulkin ya isa kafi karfin kowa to ka tabbatar kariya tana kusa ko dukiyarka ka rika jin kai dukiyarka yanzu ba wannan isa sa ma baki yadda ka ga dama za ka yi to lokaci ya kusa ko ta ruguje ko kuma ka daina jin daɗin ta haka nan ilimi sai da duk ka fara jin kai kuma yanzu ba ka maka kana kafafa to ilimin naka ya kusa lalacewa ba a so shine Allah ki ce kada ku yadda wala takunu kallazina kharaju min diyarihim badaran kar ku yadda ku zama kamar waɗannan da suka fito daga gidajen su suna masu takama da jiji da kai wa ri'a'an nasi kuma suna duk abin da suke wai don mutane su gani su dan su gani su ce sun iya kun ga abin da ake so kenan ikhlasi sannan domin shi batsaran kishiyar shi shine tawazu an kan da kai ko batsar ka rika takama kana jin ka isa to kishiyansa shine kankan da kai to abin da ake kira muminai kenan zama masu kankan da kai a ɗafi akan abin da muka magana ɗazu ci bi Allah sannan ka cire a'an nasi da abin da kake mutane kawai kake so su gani su yaba ma kaga ba mai kenan ba ikhlasi to duk abin da ba a yi shi dan Allah wannan abu bai da kyau hasara ne shi yasa ake so duk abin da za mu yi mu gina shi akan dan Allah muke dan Allah muke ni kuma dan shi muke neman ladansa to in wannan suka samu ga tawadu sannan ga kuma yi dan Allah to za a sami taimakon Allah su waɗancan bayan wannan wai su duna an sabilillah duk abin da suke yi suke don su toshe mutane ga barin bin hanyar Allah ita ce aƙida ta su Abu Jahal sai Allah ya ce wallahu bima ya'maluna muhidun ai Allah ya wato game da duk abin da suke aikatawa shi mai kewayewa ne ya ya sani kai ya ma san me suka kulla tun farko ya san niyoyinsu ya san me suka shiryo yana kewaye da tsaye da suke to kaga kai da kake da mahalicci da yake ya san duk abin da ake yi kuma har yau har gobe haka ne abin da kafirai na jiya da na yau suke aikata duk ɗaya ne su ma na yau duk abin da suke aikata wallahi Allah yana kewaye da abin shi yasa ma za su kokkulla su kokkulla sai Allah ya wargaza kai baka sani ba manzo wahayi ake a gaya masa mu yanzu ba wani wanda ake masa wahayi sai ka ga sun kulla kulla su da makircin su Allah ya warware sai ma bayan abin ya wuce kila sannan ka fahimta Allah ta samu gani Allah ya ce wa izayyana lahum shaytanu amalahum ka tuna lokacin da shaiɗan ya zayyana masu ayyukansu to zayyana wannan malaman tafsiri suka ce wace iri ce zayyanawa ƙawata masu yayi suka rika ganin abin da suke dinnan mai kyau ne eh, giyan nan da suke sha raƙuman da ake yanka a cinama matan da suke raye-raye da kwaye duka wannan shaidan ne zayyana musu a kwakwalansu suke ganin haka ko ko ƙarara ne shaidan ɗin ya zo ya sa suke abin da suke wasu malamu suka ce ya sa musu ne a zukatansu suke ganin abin da suke daidai ne wasu suka ce a ai ƙarara ne suka kafa hujja da wata ruwaya gata wato wacce take ta zo daga abdullahi ɗan abbas yace ja iblis yawma badarin fi jundin min ash iblis ya zo da wata rindina ta shaytanu ranar yakin badar ma'ahura ya tuhu yana dauke da tutarsa shi ma iblis din kuna ganewa fi surati rajulin min bani mudlis ya zo da wata sura ta wani mutum ɗan kabilan mudlis shine fi surati suraqatu bin malik bin wato ainihin ju'ushum suraqa bin malik iblis ya zo da surar shi suraka ɗin suraka waye suraka mutum ne suraka tu bin malik shi yasa malamai suka ce ashe yana yiwuwa shaidan ko aljani ya suranta da sura irin ta wata halitta har ma mutum ya zo da sura kamar ta mutum kuma shaidani ne tunda shi gashi ya zo da sura suka gan shi gashi nan mutum ne kamar suraka ya saci kamar da komai faƙalar shaidanu lil mushrikina sai shaidan ya ce ma mushirikai. la galiba lakum al yawma babu wani daga cikin mutane a da zai rinjayi ku kaga ya zo shi ma kamar mutum kenan ko amma shaidan ne ya zo masu da sura ta suraka ya ɗaga tutarsa ya kururuwa ya ce masu kawai ku dage ba wanda zai rinjaye ku a yau wa inni jarun lakum kuma ni zan tsaya zama makwabcinku aljaru ma'anar jari shi ne wanda zai baka mafaka zai baka kariya zai baka taimako shi ne jari ba ba shi ne makwabci ba makwabcinka wanda zai taimaka maka ya rufe maka yawa to sai shaidan ya ce ni makwabcinku ne zan makwabtace ku duk abin da za ina nan haka yana gaya musu wasu abuja kenan rinduna ta kafirai ya zo ne masu hudu ba irin tashi saboda haka da ya faɗi wannan magana a daidai lokacin walan mastaffan nas kaga ya ziga su ko aka zo aka ja sahu na yaƙi ka san an fara ne da mubaraza mutum ɗaya biyu su fito can haka aka fara to yayin da aka zo aka ja sahu ga rundunar su can ya zo ya irin hudu basa ga annabi nan da sahabbansa to a daidai lokacin ne manzo sallallahu alaihi wasallam sai a haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabdatan min at-turabi farama biha fi wujuhil mushrikin sai annabi ya damko damki din nan na ƙasa ya watsa ta cikin idanun kafirai wacce muka karanta da ku a baya wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ba fa kai jifan nan ba sai da kai shi Allah ne ya jifa a'a annabi shi yayi dan shi ya ƙasan amma ƙasar ta isa idan kowane kafiri ta himta ta hargitsa shi ta ruɗa shi rikice waye wannan aikin Allah ne damƙin ƙasa damƙi ƙasa ɗaya a ciya isa idan wajen mutum dubu in ba Allah ba zai wannan to shi yasa Allah ce wa ma ramaita iz maita walakin Allah harama fa daidai lokacin annabi ya wannan aikin saboda haka fa wallau mudbirin ƙasan nan na shiga idanunsu gashi iblis ya ziga su da daga nan suka fara juya baya kuna ganewa wa aqbala jibrilu ila iblis sai jibril shi kuma lokacin aka jiro da wannan mala'iku ɗin dubu bisa jagorancin jibril si iblis suka yi ido hudu da da jibril ya gan shi to ya guge gani shi ne a lokacin falon mara ahu, wa kanar yaduhu yaduhu fiye da rajulun minar mushrikin sadda Ibilis ya ga jibrilu wato yana rike shi ibilis yana rike da hannun wani mushriki ba ya ce zai ba su kariya ba zai makwabtace su yana rike da hannun wani mushiriki da ya ga jibrilu sun ido hudu in ta za a yi da husun mawalla mudubiran wa shi'atuhu nan take ya fizge hannunsa daga hannun mushiriki mushiriki na riƙe da shi yawan cakalar da shi ya talla a guje da shi da wannan tawaga tashi da suka taho na shaidanu shikenan shine nan ake ba mu labari a cikin alƙur'ani kuna ganewa bayan wa izayyana lahum shaitanu ka tuna lokacin da shaiɗan ya zayyana masu shi ne suka ce zayyanawa na kwakwalwa suke ta abin daidai wasu ka ce a shine wannan da ya zo karara da surar suraka mun gane da kyau ya zayyana masu ayyukansu su tsaya su dage yana nan zai taimaka masu wa qala la ghaliba lakum al yace ba wato ba mai rinjaye ku a yau minan nasu daga cikin mutane wa inni jaru lakum ni zan makwabtace ku da tallafi na da taimakona a tilfi a tani. yayin da wannan ƙungiyoyi na mumine da na kafirai suka yi ido wato ido hudu da juna shine na kasa ala a kibaihi sai ya juya shi shaidan ya talle a guje ya koma da baya ya gudu kinan wa kala ya ce ini bari umminkum rundunar da ya ce zai taimaka ma kuma sai ya ce ini bari umminkum ni ba ni ba ku yanzu <laughs> me dalili inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ku ba ku gani saboda ya ga jibrilu a lokacin ya ga mala'iku sindira ya san ƙarya yake yi ko to har yau fa har gobe yan uwa shedan da yan barandansa haka suke wallahi shedan ya ziga wanda ya ziga ya barna haka zai dawo ya bashi aulakance ka ɗauki misali wanda zai ziga wani ya je lalata da ‘yar wani da ita dai da wanda aka yi zinan da shi ɗin wanda suka yin sai sai kuma ciki ya shiga ko sadda suka je ɗan lokacin da ce ɗan ya ziga su suka yi ɓanar duka ya wuce minti biyu minti uku a shiga ciki shiga ciki yana wuce minti uku ne ko hudu ai da an haɗe ne shi kenan Allah ya kaddara ciki kenan kaga sun yi abin da shi ya sa su sun yi cikin ɗan mintuna to abin da zai biyo baya sanda za a zuwa tsare ta ai maki ciki ta ce wane ne a lokacin za ka ga da wahala ya zo sadda ake magana idan sama yana kalau zai haka da kai saboda abin mu ya ita ma yarinyar an waye maki ciki sadda ake mace ba za ka ga idan ta sama ba shaidan ya riga ya gama da su kuma ya gama da su lokacin ya ziga su ya yi tafiya shi ya basu sannan kuma sai dama da za ta biyo ba haka wanda zai kashe wani ya kashe shi ya yi abin da ya kuma da za a kama shi haka zai ta dama ku dubi an fashi na makamin an kama su ka ji wani ya kashe rai kaza amma yana bayani ne shi a mai afuwa fa maimakon ya ce to da na kashe su ni a kashe ni sai ka ji na ta bayanai na kokarin fitar da kan shi wallahi tsayi ne abubuwa ne dai mun sha maye ne kaza kaza zai ta bayanai shi kokari ke ya fitar da kan shi shaidan ya gama da shi har yau har gobe shaidan in ya ziga wanda ya ziga ya ba daidai ba wallahi sai ka dawo kana dama shi kuma tuni ya tafi ya baka yana maka dariya to haka ka ga anan ya masu ya ce wai wai hadda cewa inni akhafullah ni ina jin tsoron Allah to shaidan yana jin tsoron Allah me yasa da aka ce su juda bai ba ada sai yayi ba jin tsoron Allah ne irin wanda ake nufi na jin tsoron Allah dan jin tsoron Allah shine ka bi doka shi in ya ce ka yi ka yi ka bari ka bari har yau haka yake da baki kai ta cewa ni mai jin tsoron Allah ne ni mai jin tsoron Allah amma ba ka bi dokokin Allah wannan shirme kake a'a ni mai bin manzan Allah ne ni masoyin manzan Allah ne bi sunna ka bin sunna ƙarya kake to haka nan shedan malamai suka ce abin da yake faɗi wai alkawarin nan da Allah ya yi mashi cewa zai jinkirta mashi ila yau mai so? za a jinkirta mai zuwa ranar tashin kiyama zai ta tsiyata kunshi Allah ya mai alkawari to sai shi a lokacin tsoro yake ko wannan ce wai ranar tashin kiyama ne dan ya ga mala'iku sun dira ya ga abin da za a yi to saboda haka ina jin tsoron Allah ko wannan tashin kiyama ne da shi daga nan iyakacin abin da aka ce za a jinkirta mai jinkirin ya ƙare ne wannan tsoron yake ba tsoron Allah na zai bi umarninsa ba zai daina saba mashi ba shi bane yake nufi anan haka malaman tafsiri suka ce yace wallahu shadidul iqab lallai Allah mai tsananin ukuba ne na'am mai Allah yace الذين في قلوبهم مرض غر ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم نعم بارك الله فيك kafinta a can akwai ta da ibnu kasir ya kawo da take ƙara fassara mana waccan yadda shaidan yake a cikin suratul hashr Allah ya ce ka masali shaidani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin eh kamathal shaytani idh qala lil insani kfur wato yadda abin yake kamar shaiɗan ne lokacin da yake ce ma ɗan adam yake ce mutum ka kafirta haka zai ta gaya mashi kafirta ka zama kafiri ka zama wato wanda yake domin shi ya riga ya kafirce ma Allah to ‘ya'yan adam su ma yake so su zama haka falamma kafara yayin da ɗan adam ya kafirta ƙala sai ya ce inni bari umminka ni na barranta daga gare ka eh inni akhafu Allah rabbal alamin lalle ne ina jin Allah ubangijin ina jin tsoron Allah ubangijin halittu ina jin tsoron uban wato Allah ubangijin halittu to kaga yana jin tsoron Allah me yasa bai yi sujuda ba kenan sada aka ce sujuda ya kangare mu ubangiji jin tsoron irin wancan ne ba tsoro ne na bin Allah ba hakanan a wata ayar cikin surati ibrahim wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru haka ainihin shaytan zai ce lokacin da aka hukunta hukunci al'amarin Allah ya hukunta inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wato ranar tashin kiyama kenan an zo ga muminai nan an yi hisabi ‘yan wuta duk komai sai shaidan ya ce me inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi lalle Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ko eh wato wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma ne muku alkawari amma na saba muku ko ba haka ake ba anan ya ta maka ta zayyana maka abuwa za ka yi kaza za kaza to shaidan me yake da shi yana da yana da ruwa ne daga sama yana da ƙasa ne yana da bai da komai duk abin da zai ziga wanda ya ziga sai ya gama sannan ya zo nadama to shine yace Allah ya muku alƙawari na gaskiya ita ce aljanna in kun bi shiga ta nan ni kuma ne muku alƙawari zan tsare ku zan waye alƙawari na na saba muku wa ma kana li alaikum min sultani ni ya yau ba ni da wani iko akan ku da zan iya kare ku illa an da autukun fastajabtum li kadai na kiraye ku ne a duniya kuka amsa kirana da kururuwa ta kuka bi ni fala talumuni walumu anfusakum a yau kar ku zarge ni ku zarge Ka ji fa wannan taralliyar da za a yi da shaiɗan kenan kar ku zargan ku zargi kanku ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi haja abin da zai gaya masu inni kafartu bima ashraktum wato bima ashraktumuni min qablu inna zalimina lahum azabun alim to kaga sai mu hattara yan uwa duk wani abin da aka ce Allah ya hana to nan shi kuma shaiɗan zai zo ya zuga ka abinda aka ce a yi umarni na Allah nan shaidan zai zo ya ta kokari ya hana ka kai wannan aikin wannan shine shaidanci kuma duk wanda za su bi shi shaidan yana da wakilai cikin mutane da aljanu wanda za su raka shi gidan wuce in sun bi shi Allah ya tsare mu shi yasa sai mu yi hattara ƴan uwa mu kiyaye wannan aya da Allah ramma ya karanto mana Allah ke cewa idh yaqulul munafiquna والذين fi qulubihim maradun ka har wa yau lokacin da munafukai da waɗannan da cikin zukatansu akwai maradun akwai ciwo ciwo na kafirci kenan sukan ce gharra haula idin waɗannan addinin su ya ruɗe su wa man yatawakkal ala Allah duk wanda koyi dogara da Allah fa inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne ga garbadau hakimin ko mai hikima ne wannan wato ainihin munafukai kullum shi munafuki lokacin da masu bin Allah suke bin Allah da kuma kabiri da bai san Allah ba to sai su rika masa izgilanci sai su rika cewa gharra haula idinuhu wannan addinin su shine yake rudar su wai wai za su sami aljanna kaga shi bai yarda da aljanna ba kenan wayan sun mutu za a yi masa kaza kaji eh ka san yaƙi in an ce in ka je aka kashe kada ma aljanna ce ko wala ta sabanna ladina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un to wannan ayoyin su a wurin su duk kareta su suke gharra dinuhu addinin su ya ruɗe su shi yasa suke ta abin da suke yi yan kaɗan bayan da suke ce za su tinkari masu yawa yan kaɗan su ce za su kaza kaza kaza to wannan shine Allah ke gaya mana munafukai ɗabi'a suke nan idh yaqulul munafiquna ka ambata lokacin da munafukai wallazina fi qulubihim maradun da wanda cikin zukatansu akwai cuta wasu malaman suka ce ayan nan gaban nan ƙara fassara can yake su dai munafiquna su ne dai a cikin zukatansu akwai cuta ba wai wasu ne daban ba ko ba ku gane ba iz yaqulu lil munafiquna sai aka yi adafi aka ce wallazina fi qulubihim maradun kaga abinda zaka fita ai daban ne ko lokacin ka tuna lokacin da munafukai suke cewa da kuma waɗanda zukatansu akwai cuta kaga daban daban ne sai suka ce a ai wannan taukidi ne na zancen kawai su dai munafukai su ne a cikin zukatansu akwai cuta don magana ɗaya ce kun gane me suke cewa suna cewa wato ainihin garra ha'ula idinuhum waɗannan suna nufin muminai kenan sahabban manzo da ma duk mumine har gobe kiyama wai addinin su ya ruɗe su ruɗin addini da suke nufi shine wato ainihin kai musulmi kullum kana yadda in dai a fagen ɗaukaka kalmar Allah ne kai baka da faɗuwa in an tafi yaƙi in man nasru wa in man shahada ko dai ai nasara ai galaba a samo ganima ko su karɓi musulunci su shigo duka abin da ake so kenan ko ko kuma ai shahada a mutu a fagen yakin shi kina aljanna kaga ba faduwa to wanda yake da wannan aqidar akwai abin da yake tsoro ba abin da yake tsoro duk yadda za shi yasa suke tsayawa ba sa razana ba sa ja da baya sai Allah ya zartar da abin da ya zartar to sai munafukai a waccan fassara su ne a wanda cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci sai su rika cewa addinin su ne ruɗe su wasu malaman suka ce a'a munafukai daban sannan wanda kuma cikin zukatansu akwai cuta e su ne mushirkai kenan lokacin da aka zo badar su kafirai suka ga muminai ba su da yawa gansu 'yan kaɗan ya suka fara surutu tsakanin suna ce waɗannan ne ma za su cinkare mu yau duka duka su su nawa ne kasan mun karanta ba cewa Allah ya sanya a idan suka zama 'yan kaɗan suka rika ganin muminai 'yan kaɗan su ma kafiran aka nuna muminai ‘yan kaɗan ne a idansu to wannan ne sai suka rika cewa addinin su ya ruɗe su kaga in ba in ya ruɗe su yamma za su fara matin kare mu a irin yawan mu da tattalin mu da makamin mu ma zan tinkare mu to wannan magana sun yi ta amma har yau ‘yan uwa tana nan tana yawo a cikin al'umma wanda ba su fahimci addini ba wanda suka fahimci addini suna tsaye suna kokarin barin abin da saba ma shari'a sai ka ji ana masa dariya ana cewa da Allah kyalizu wannan dai addini addinin su ne suka ruɗu da shi eh kamar yau ka zo kana magana ce riba haramun ci ko irin su gidajen rawa rawa nan da ake buɗe su DJ su wani event a je a sa kiɗa a tarawa ana cashewa ana liki maza da mata dukka ce laifi ne ba daidai bane haramun ne go to masu wanda suke halatta abin sai su kyalkice maka da dariya <laughs> wai waɗannan ka kyale su su komai haram a'a zai su ta maku izgilanci eh ko ka zo kana maganar a zo a kula da qur'ani a rika waye a rika waye a bi dokokin Allah su kuma so suke a kwanta ma a shakata to sai su rika maka izgilanci <laughs> dan Allah kyale ustazan nan zaka biya ustazan nan yanzu duk abubuwan kama ba ba abin da za ka yi kasuwancin na kama yanzu duk sai sai abin wato so ake ai kasuwanci hala haram kawai eh so ake ai in aure aka yi ka ce za ka yi magana ustazai so auren su auren ma ba za a cashe ba kenan sai ka jingina magana ustazai su ustazai addinin suke rudan su komai ma suke haramta mutane to har yau maganar na nan sai mu yi hattara mu kiyaye ta yan uwa Allah ya kiyaye mu me Allah ya ce walau na'am ذلك بما قدمت أيديكم وأن إن الله ليس بظلام للعبيد نعم الله ملوك يتي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة da za ka ga lokacin da mala'iku suke fitar da ransu wato suke rasar da su kenan a fagen yakin nan yadribu na wujuhahum wa adbarahum lokacin da suke dukan fuskokinsu wa adbarahum da bayansu wa zuqu azabal harik suna cewa ku ɗanɗana azaba mai ƙuna zalika bima qaddamar aydikum wancanan ka na azaba da ake muku ana muku ne bima qaddamar aidikum da abin da hannayenku suka gabatar wa anna Allah laysa bizallamin lil abid lalle Allah madaukaki bai zama wato ainihin mai zalunta bayi ba to anan wurin ana daɗa nuna mana ne cewa wato ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam ake gaya ma da a ce zai gani ana kaddarawa ne eh walau tara id yatawaffa alladhina kafaru mala'ikatu. da a ce zaka ga lokacin da mala'iku suke fitar da ransu fisgar ransu kenan su ne ce din nan mala'iku masu fisgar rai to ba fisgar ba kawai sannan suna dukan fuskokinsu kuma suna dukan mazaunansu to da kaga abin mamaki da abin firgici da abin tsoro shine jawabin lauɗin da a ce kaga lokacin da mala'iku suke dukansu suke dukansu a fuska ka san ba inda duka ya fi zafi irin a fuska mari kenan ko eh mari shi yasa eh, wasu in suna irin abin nan koyon wai fada din nan ne mai ake koyon da za a yi mali a fuska yadda za ka mari mutum kaga a musulunci ko mace ka yance karka da ta a fuska inda aka baka halaccin duka kada ka taba fuska duk abin da zaka karka taba mutum fuska don fuska tana da kima Allah kadai ake aje ma fuska a ƙasa to kage su mala'iku tun da nan ana so a munana musu ne zaka ce da zaka ga sadda mala'iku suke fitar da ransu suke dukansu a fuska suke dukansa a mazaunansu to da kaga wato abin mamaki babba ibn kasir yake cewa wato ainihin walau ayanta ya muhammad halatu fil mala'ikatu arwahul kufar la ra'aita amran aziman ha'ilan fazi'an munkara da a ce kaga sadda mala'iku suke fisgar ransu suke fitan masu da shi ga kafirci ga yadda ake fitan masu da rai sannan kuma su je su fara jin azaba ta barzan sannan gobe kuma su tafi shiga jahannama Allah ya tsare mu da kafirci Allah ya tsare mu da mutuwa cikin kafirci wannan ana da nuna mana wato kinan ba illa irin kafirci ba musiba irin kafirci mala'iku ba sa saurara ma kafirai yayin da mutuwa su ta zo ana masu uquba tun a duniya wa zuqu azabal hariqi za a ce ku dandana azaba ta kuna wannan gobe kiyama ne ko kuwa a nan duniya ne malamai suka ce a duniya ne shine wannan abin da ake masu An gobe kiyama ne an gama kuma to za a saka su ta jahannama gobe ita wutar mai kuna alharik ita ce gobara ko da larabci sunan gobara kenan azab alhariqi gobato kuna azaba ta gobara mun san gobara yadda take ta kama tana ci ba kyan gani ba daɗi sai Allah ya ce zalika bima qaddamat aydikum wancananka abinda aka yi masu an masu ne saboda bi ma kaddamar aidikum abinda hannayenku suka gabatar in ka ɗauka su wanda suke kafiran makka da suka zo badar aka yi masu abinda aka yi masu aikuwa san da abinda suke musulunci ko da hannayensu ana faɗin hannu saboda shi ne yake gabata wajen aikata ayyuka da yawa amma nan ba hannun kaɗai ake nufi ba abinda duk gaban suka aikata da hannu ne da ƙafa da baki ne da ido ne da kunne ne duka sai aka faɗi hannu kawai amma duka sauran gabai ake nufi wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid lalle Allah ba ne bane ga bayi shi yasa ma ya inganta a cikin hadisi hadisin muslim hadisi qudusi hadisin abi dharr al gifari Allah ya kara masa yarda Allah madaukaki ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi na bainakum haraman fala tazalamu ya ku bayina inji Allah lallai ni na haramta zalunci akan kaina kuma na sanya shi tsakankanin ku ya zama haramun fala ta zalimu kar ku zalunci wato ya ku bayina inna ma hiya amalukum ahsayha lakum aw anfusiha lakum kadai duk abin da kuke ayyukan ku ne kuma ina kididdige muku su ina lissafe muku su fa waje da khairan falyahmadillah duk wanda ya ga aikin alkhairi gobe kiyama yayi to gode ma Allah man waje da gaira zalika duk wanda ya ga sabanin haka fala ya na illa nafsa kai ya zargi kowa sai kansa ma'ana duk abin da muke dinnan ana lissafa shi mala'iku na rubuta shi ƙasan nan tana ɗauka bayani komai gaban mu su ma suna ɗaukan bayani yadda kuka ga ana recording dinnan, wallahi haka ƙasa take recording din duk abin da muke da hoto da komai da bayani da lokaci da komai haka take kuma haka Allah ya ba mu labari lokacin sahabbai ba kyamara babu amma Allah ya faɗi kuma sun fahimta sun gane sa suke tsoron Allah muku yanzu ga wannan kyamarorin wanda suke aya ne a gare mu kana nan a ɗauka shekara ɗari a haska maka kaga abin da kai ko ba haka bane amma imanin namu ne ma yake zama bai kai irin na sahabbai ba to shi yasa kaga Allah ba azalimi bane kowa duk abin da muka yi mala'iku suna rubutawa gaban mu su ma shaida ne ƙasar shaida ce saboda haka kuma ana lissafi suna nan intact ba gara ba zago ba gobara ba lalacewa kwamfuta eh mala'iku abin suke rubutawa ba irin nan bane kwamfuta a ce ta yi corrupt virus ya shiga a'a kayan takaddun an cinna masu wuta an rasa bayani babu ina nan komai haka Allah ya ce ina lissafi su komai abin da kuke wanda ya ga alheri ya gode ma Allah wannan rana an gama ka gama ba za ka ce to bari in koma in gyara Allah babu wanda ya ga kuma saɓani aka kai ya zargi kowa shi ya makan shi shi ya sa abin da ke gabanmu da ku ‘yan uwa wannan abin da muke karanta mai ta ƙoƙarin aiki da shi abin da ke gabanmu aiki aiki a ƙasa ya za mu gyara al'ummarmu ya za mu gyara kanmu ya za mu sake sabon tsari wanda zai sa mu sami alherin duniya nan da lahirata wannan abin da muke karanta na tarihin sahabbai ɗin shine za mu koyi da su mu ma sai ya zama mana haske mu ma mu gyara ta mu tafiyar ta yanzu an nuna man lokaci na ji a nan za mu tsaya abinda na karanta daidai Allah ya mana tarayya alada abinda kuma na yi kuskure Allah ya gafarta mu ya gafarta muku Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa Allah ya sa Qur'ani ya zama mai ceton mu Allah ya sa Qur'ani ya zama katanga gare mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyar Allah ya kare su tare da imani duk masu neman addu'a Allah ta fi mu sanin bukatunsu ka san bukatun bayanka da wanda suka ce a yi masa addu'a da ma wanda ba su ce ba duk Allah ka san bukatun mu Allah ka biya mana na alkhairi na shari ka canza su zuwa ga alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين